yanzu haka ma waɗannan 'yan gudun hijira kusan dubu taran da aka maido suna nan sansanonin 'yan gudun hijira da aka tanadar a yau da kuma garin fufore inda ma suke murmurewa alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira ya bayyana matakan da suke ɗauka don inganta rayuwarsu eh, yanzu dai muna da fiye da dubu tara aka dawo da su daga kamaru zance wanda muka ɗauko su daga boda zuwa mubi daga mubi kuma muka shigo da su yola eh, tanade tanade dai yana ci gaba har yanzu ana ana ana ana gyare gyaren tent inda za a je su because ba wai sun kare zuwa bane eh, idan suka ci gaba da zuwa akwai tsare tsare da muke wadda za mu samu dakuna na rumfuna na tent eh, wadda za a je su ciki kuma rayuwa ta ci gaba so ba za a iya ce komi ya wadatu ba amma dai ana iyakacin kokari a ga kowa ya samu matsuguni yanzu a yanzu ma dai akwai ɗaruwan 'yan gudun hijiran da ke kan hanya yayin da aka jibge wasu a ƙauyen sauda inda jami'an kungiyar red cross ke tallafawa malam ali mai kano shine ma babban jami'in kungiyar to mu kuma abin da muke a nan da zaran an iso da su boda mukan lura da su wane ne ba su ji daɗin jikinsu ba ba lafiya da sauransu maza su sai mu gabatar da su ga hukumar nema wanda za su taimaka da sauran abubuwa sai mu kai su asibiti a daga nan mubi waɗanda suka samu jikata sosai sai mu wuce da su a yola medical center da fed, uh, specialist hospital sai kaga mutum da ya galabaita haka to a cikin haka sai kaga kuma an taho a galabaice wasu kuma sun zamo kaman expose kaman wato yanayi ne wanda cizon sauro da sauransu gaba daya to sai kaga dan kwana biyun nan da aka samu dan kwana uku na sun nan to kome waɗanda aka maidon ke cewa ga ta bakin wasu da suka iso yola daga abin ya zo ya jagula kuma muka tashi muka ji har can kusuri wayan su sun je cin ba ma kumshe kuma daga baya ba mu san ma inda muke ba sai muka san lokata kamaru mun je kusuri muna kasuwanci mu muna samu abinci daga daga baya kuma suka ce ku fita ku bar mana kasar mu ba ma kuri mu ba ba ma kayakin mu ba ba komai ba haka kawai barin kare su kai mana alhamdulillah gashi shi ne samu yanzu rana da zafi da zazzabi da kamar yadda al'umma ke nunawa a akasarin waɗanda aka mai don 'yan asalin jihar borno ne da suka yi gudun hijira sakamakon hare-haren boko haram a garuruwansu kuma kawai yanzu ma mutum dubu ɗaya da 'yan doriya ne kawai aka mai da zuwa gida borno yayin da fiye da dubu tara kuma ke jibge a yola da fufuran to ko me ke jawo wannan tsaikon alhaji rima aliyu shine ma jami'in mai da su gida a nan yola kimanin mutum dubu tara wanda suka rage yanzu da muke da su a cikin yola da muke kokarin neman mu mai da su mai duguri to amma ka san kwanakin nan dai ka sa da ya faru a jihar borno mun yi rashin dibidi gwamna wanda kuma wannan dibidi gamna namu shine chairman na wannan coordination na wannan idps gaba ɗaya saboda haka mun dan samu dan karamin lokaci ba mu samu kwashi mutane ba amma dai muna niyan a yanzu inu da mu yi kokarin koma mu fara kwasan su zuwa maiduguri kamar yadda alkalma ke nunawa kawai yanzu akwai dubban 'yan najeriya da yanzu ke gudun hijira kasashen ketare wanda kuma fata shi ne allah ka kwashin wannan matsala ko sa samun su koma gida ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya